sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammacin wanda ya daidai da karfe uku da rabi na marece agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Alhamis goma sha takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan Hakan za ku ji wasu daga cikin dalilai da ke ƙara ruruta wutar rashin tsaro a Najeriya. Haka a jamhuriyar Nijar an saki wasu mata 'yan siyasa da aka garkame su tun ranar Litinin. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da rahoton mu na musamman. daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Yusuf shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya mai da martani kan wasu kalaman shugaban Amurka Joe Biden. da a ciki ya bayyana shugaban na rasha da mai kisan kai inda shi kuma putin ya ce ai mai hali shi ya san mai hali biden ya yi kalamun ne yayin wata hira da wani george stephanopoulos na gidan talabijin din abc wadda aka yada jiya laraba a hirar stephanopoulos ya tambayi shugaba biden ko yana ganin putin mai kisan kai ne inda biden ya ansa da cewa a ah, haka nake gani da yake magana daga can birnin moscow da manema labarai putin ya jaddada cewa karin maganar nan mai cewa mai hali shi ya san mai hali ya fa wuce zancen yara akwai ma'ana ciki mai zurfi a lamiranci a cewar shugaban na rasha wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru da dare ya yi sanadin rasa ran sojojin afghanistan tara a wani lardin da ke yankin tsakiyar kasar a cewar ma'aikatar tsaron kasar a yau dinnan alhamis a wata takardar bayani ma'aikatar ta ce ma'aikatan jirgin samfurin mi-17 tare kuma da wasu jami'an tsaro biyar sun mutu a wannan hadarin wanda ya auku a gundumar besut da ke lardin maidan radak ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin bayani ba illa kawai ta ce ana kan bincike a wani al'amari kuma na daban wani harin bom ya yi sanadin rasa ran wasu ma'aikatan gwamnati hudu da ke tafe cikin wata motar bas a kabul babban birnin kasar a cewar 'yan sanda 'yan sandan sun ce mace na cikin mamatan kuma wasu mutane tara sun ji raunuka hukumar da sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar turai eu za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan alhamis na binciken da ta gudanar kan koshin akwai wata alaka tsakanin allurar rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca ya kirkiro da yadda wasu daga cikin waɗanda suka ɗau rigakafin suka rika samun matsalar daskarewar jini. cibiyar kula da sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar turai din ta yi ta bincike kan batutuwa talatin na daskarewar jini daga cikin mutane miliyan biyar a kasashen turai waɗanda suka ɗau kafin na astrazeneca cikin abubuwan da za a duba akwai batun koshin yawan aukuwar hakan ya wuce lamarin yau da kullum idan aka yi la'akari da ilahirin jama'a Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya laraba ta ce za ta gudanar da nata binciken kan bayanai na baya-bayan nan da ake da su game da ingancin wannan rigakafin. To amma a halin da ake ciki matsayinta shine alfanun wannan rigakafin ya fi kasarar da ke tattare da shi. Manyan jami'an diflomasiyya da na tsaron kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun kammala tattaunawa a birnin Seoul wadda ta fara ja'a kan batun barazanar da koriya ta arewa ke yi ga tsaro sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron amurka leo eston sun yi ganawar bai daya da ministan harkokin wajen koriya ta kudu chung uiwon da na tsaron kasa su wuk a yau dinnan alhamis mun himmantu ga ganin babu nukiliya a koriya ta arewa da rage barazanar da koriya ta arewar ke yi ma amurka da ƙawayenta da kuma inganta rayuwar dukkanin koriyawa ciki har da ma mutanen koriya ta arewar waɗanda ke ci gaba da wahala saboda yawan kuntata musu da ake yi a ƙasar a cewar bilinkin a yayin wata hira da manema labarai an damƙe wani mutumin san antonio daura da gidan mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris a birnin washington dc jiya laraba kuma ana tuhumarsa da laifukan da suka shafi mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba a cewar hukumar bayanan sirri ta amurka hukumar tsaron farin kaya mai kare shugaban kasa da mataimakiyar shugaban kasa ta ce jami'anta sun damƙe mutumin da ake zargin mai suna paul murray ɗan shekaru 31 a kan wani titi da ke kusa da rukunin gine-ginen gwamnati mai kunshi da gidan mataimakiyar shugaban ƙasa da kuma cibiyar bincike na sojojin ruwan amurka rundunar 'yan sandan birnin washington dc ta ce daga nan ne kuma sai jami'anta suka yi awon gaba da mure suka kuma tuhume shi rundunar 'yan sandan ta ce wani bayanin sirri da ya samo asali daga texas ne ya kai ga damƙe mutumin to sai dai bata yi ƙarin haske kan bayanin sirrin ba manzon amurka na musamman kan harkokin iran robert mule ya bayyana cewa hare-haren baya-bayan nan da wasu kungiyoyi masu alaka da iran suka kai kan sojojin amurka a kasar iraki na sa gwamnatin biden na daɗa fuskantar rashin goyon baya a cikin ƙasar a ƙoƙarinta na aiwatar da sabuwar hanyar warware tankiyar amurka da iran a yance sojojin amurka da ke ƙasar iraki da kuma wasu sansanoninsu sun fuskanci hare-haren rokoki a lokuta da dama tun daga watan jiya da suka ritsa da mutane da yawa ciki har da wani ba amurke dan kwangila wanda ya rasa ransa sojojin amurka sun mai da martanin hare-haren farko da aka kai kan wani filin jirgin saman soji mai dauke da sojojin amurka a birnin irbil ranar 16 ga watan fabrairu ta wajen auna wata kungiyar mayaka mai samun goyon bayan iran wadda ke gabashin siriya bayan kwanaki tara wani shafin yanar gizo mallakin kafan labarai ta politico da ke nan amurka ya rawaito ne jami'in ma'aikatar tsaron amurka wanda ya sa kai sunansa yana cewa suna kyautata zaton wata kungiya mai alaka da iran ce kuma ta kai harin roka ranar uku ga watan maris a filin jirgin saman sojin al-assad da ke yammacin iraki inda nan ma ke dauke da sojojin amurka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. An danganta matsalar tsaro da yawan marasa aikin yi a tsakanin matasan Najeriya bayan sabon rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da ke nuna hauhawa na alƙalin marasa aikin yi a ƙasar. wanda a cewarta ya kai kashi 33.3 cikin ɗari. kimanin al'ummar kasar miliyan 23 ke fama da rashin aikin yi. Daga birnin tarayya Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim dauke da karin bayani. Alƙalamar hukumar ya fito ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro inda ƙwararru daga ɓangare da dama suka halakanta hakan da ƙarancin aikin yi na matasa a ƙasar. Dangane da wannan batu na zanta da masani kan tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, Malam Abubakar Aliyu. To na farko dai wannan alƙalamin nan idan aka duba a zahiri mara aiki a ƙasar nan wanda kuma ya kamata su yi aiki sun fi miliyan ashirin da don yanzu zaka zaga gari ne birane ne na ne banda mara aiki aiki ba abin da zaka gani dama shi gwamnati fa gwamnati ba an yi ta bane don ta ba mutane ayyuka ba gwamnatin ba kamfanonukan nan kusan kamfanonuka a ƙasar nan kusan dukkan kamfanonuka da karo ashirin talatin ba yau idan ka tara su ɗari kusan casa'in ba sa aiki saboda haka rufe wannan kamfanonukan nan ya wato yana nufin cewa mun rufe ayyuka kenan shigo da kuma kayakin da muke da su muna kai aiki ne a kasashen wancan su mutanen kasashen wancan inda kake shigo da kaya suna nan suna aiki 24/7 kai kuma kana nan kana shigo da shi da karamin kudin da ka samu ka je ka canja da ita ka shigo da shi shi ya sama za ka gani yanzu kullun naira yake rugurgujewa wannan a nashi bangaren kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa dr isa abdullahi ya yi kari da cewa wannan al'amari abu ne mai abin ta da hankali sosai a ga yawan al'umma yadda yake da kasa inda kasan nan allah ya mana albarka na matasa da al'umma sama da mutum miliyan 200 ya zamanto ana cewa kididdiga yana nuna sama da matasa mutum miliyan 23 ba su da aikin yi wannan ya fi yawan kasashen afirka da yawa to kaga wannan idan da gwamnati da mutanen ƙasa da al'umma da cibiyoyi masu zaman kansu da hukumomin kuɗi na ƙasar da waɗanda al'amarin ya shafe su da za su mai da hankali waje guda a ɗauki matakai na gaggawa matakai na nuna damuwa da wannan abu to gaskiya ina ga a cikin karamin lokaci za mu samu mu fice daga wannan yanayi ko kuma a samu saukin wannan abu. Matsalar aikin yi a Najeriya da ke zama ƙasa mafi girman tattalin arziki a nahiyar Afirka ya sa ƙasar zama ta biyu a jerin ƙasashe da ke fama da wannan matsala a duniya baki ɗaya. Koya tasirin wannan matsala ta rashin aikin yi ga gwamnatin Najeriya yake da kuma yanda za a iya mai da hakan ga ci gaban ƙasa. Sanita kabiru. Kabiru Ibrahim Gaya da ke wakiltar kudancin jihar Kano ya yi kira da ba da shawara kamar haka. Idan baka taimaka yaran ka ba su aiki ba to su kuma za su damu gwamnati ba gwamnati aiki ba gwamnati aiki shine wannan yakin da rigima da ake ciki kuma ta fi tsada ta fi wahala. Yaran ba su da ilimi suka gama digiri ba su da aiki a yabe su da dama a kai su makaranta immediate makaranta za ka shiga wata uku ko wata shida ko wata tara su koyi sana'ar noma. Noman ne ya shafi da yawa maybe kiwon kaji ne maybe kiwon dabbobi ne maybe noman ne da za a shuka maybe yanzu a samu iri na gari da za a sa iri da zai iya nan kuwa sau da yawa kamar fiye da namu da muke shuka yanzu a dai kuwa musu abin yi su zo su shiga wannan makaranta misali ko yaro ka dauka kai je ka sa shi a makaranta ya koyi yanda ake cooperative union misali union da za a zo a zauna da a samu mutanen gari a zauna da su to ya za mu za mu noma shinkafa za mu noma masara in mun noma za mu iya sai da ita a samu kungiya za ta sai abin wani ta saya da tsada an kwana biyu gwamnati ta sayar wannan ko gwamnati ta faɗi daidai ne ta faɗa kan ta mutanen tallafin aiki irin wannan hanya ce wanda yake idan mutane sun zama serious to za a samu abin yi kuma yaran mu za a samu aiki yayin da gwamnati da hukumomi a Najeriya ke kokarin magance matsalar tsaro da ya addabi kasar rashin ayyukan yi ya haifar da matsin lamba ga masu sai da kayayyakin masarufi inda farashin abinci ya tashin gauran zabi kana darajar kuɗin kasar shi ma ya faɗi a kasuwar duniya haɗa da farashin mai wanda kasar ke dogaro a kai shamsiya hamza ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Baya ga batun tsaro a Najeriya, sai inda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka sako wasu shugabannin matan jam'iyyar hamayya da aka kama a ranar litinin ɗin da ta gabata lokacin da suka jagoranci wani gangami a kofar cibiyar jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban ƙasar Muhammad Usman. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani akan halin da ake ciki. Madam Bayar Maryama Gama ce da Madam Maryama Mai Zama waɗanda dukkansu suka taɓa rike mukamin minista a shekarun baya da Madam Zainabu Abani jigo a jam'iyyar RDR canji sun faɗa hannun 'yan sanda ne a yayin wani gangamin matan jam'iyyun hamayya a ranar Litinin 15 ga watan Maris. Bayan shafe wuni biyu a hannun 'yan sandan farin kaya, alkali ya sallami waɗannan mata a yammacin jiya laraba saboda rashin hujjoji akan abin da ake zargin su da shi hajiya aishatu ibrahim ita ce shugabar matan rar canji ta kasa. kamun da aka ma iyayenmu president mai zama da hajiya zainabu a bani an sake su lahiya kamun da aka musu kuma ba mu yi wani danyen zagi ba ba mu yi wani zage-zage ba akan domin kishin su ci mu talakawa mata yan talaka da ke wahala saboda incin waɗanne muka tare hanya muka zamna muna reunion aka turo muna polisai. A baya hukumomi sun tabbatar da kama ɗaruruwan mutane sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata. cikin su har da tsohon firaminista hama amadu da janar mumuni burema mai ritaya da dai wasu shika-shikan a jam'iyyun adawa wannan na matsayin wani matakin ɗauki ɗaiɗai da hukumomi ke amfani da shi don katse masa hanzari amma kuma kokowa yanzu aka fara in ji su in mu ne muka nema saboda ɗimar kama. in sha ma allah ba mu sha da baya sai dai gidan kasta yawa lokacin da za mu yi iko allah ya kawo shi sauki kuma da yarda allah zai sa mana iko takun saka ta tsakanin yan adawa da masu mulki bayan fitar da sakamakon zaben da ya hada bazum muhammad da muhammad usman wani abu ne da ke ci gaba da jan hankulan masu rajin kare demokradiyya dalili kenan shugaban gamayyar kungiyar ruwa da son allah dambaji ke gargadin waɗannan bangarori akan buƙatar mutunta doka gwamnati ta koma bisa tafarkiya na demokradiyya demokradiyya ta tsara wanda ya taka doka ga matakin nan da ya kamata a bi in an bi matakin nan dokar za ta ɗauka matakin ne bisa gare shi kan mutum bai taka doka ba ko abin da ya kwaɗi bai ma daɗi ba ko ko abubuwan da shi bai ma daɗi daɗi ba in ma kai na shugaban kasa dole na ka sa mai ido tunda domin karaɗe ta bashi amma in ya taka doka sai waɗanda doka ta ba hanya su yi aiki da doka saboda su tsaida shi in an ce ba abin ta farki na doka to su tabbata su 'yan siyasa da masu ikon da wanda ba su da ikon to babu wanda zai ci riba. a ranar 23 ga watan fabrairu ne hukumar zaɓe ta bayyana ɗan takarar jam'iyyar pnds bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga wata da kashi 55.75 sai dai ɗan takarar ldr canji muhammad usman ya ce shi ya ci zaɓe da kashi 53.30 sabili kenan ya garzaya kotu wacce yake shirin raba wannan gardama nan da ɗan lokaci kaɗan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba wanda zainab babaji ta haɗa muna A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta amince da kudirin dokar da zai ba makiyaya a jihar damar shiga tsarin kiwo na zamani. Shirin wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi ya bai wa jihohi zaben irin tsarin da ya yi daidai da yadda al'ummar su ke so a tafiyar da shi don samun riba mai yawa a harkar kiwo da kuma samar da maslaha kan rikice-rikicen da ake samu tsakanin makiyaya da manoma. Farfesa John Wade da ke zama darakta janar na bincike tsare-tsare da adana muhimman bayanai a fadar gwamnatin jihar Filato ya shaida mun cewa duniya ta ci gaba zamani kuma ya sauya ta yadda suke so a fuskanci kiwo irin na zamani. Gwamnatin Filato ta amince da wannan shirin domin na ɗiya maganan zaman lafiya. don in mun duba shekarun da suka wuce kullum fada ne tsakanin manoma da makiyaya to an gan cewa kuma a zamanin yanzu ba a irin yayin wayannan abubuwa gwamnati ta gan cewa to da shike in an keɓe wayannan dabbobin a wuri ɗaya za su fi girma za fi samu amfani daga jikinsu kuma jama'a za su samu zaman lafiya. Dokar da gwamnatin jihar Filato ke shirin aiwatarwa zai haramta wa makiyaya yawace-yawace da dabbobinsu wanda a cewar kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Mr. Dan Manjan gwamnati za ta hukunta duk wanda bai keɓe dabbobinsa a wuri guda ba. Duk da sanin cewa ba Fulani makiyaya ne kadai za su ci gajiyar shirin ba har ma da sauran manoma da masu sha'awar kiwo na tattauna da waɗansu makiyayan don jin ra'ayoyinsu game da wannan shiri. Sunana Sa'idu Mai Kano, a shugaban matasan Fulani a Najeriya. Gireji zab guda 414 a kasar nan. Duka labubukanmu na Najeriya mun san su ai gajet nasu kuma an biya mutane masu gonan tun zamanin Sardauna. Bara mu ki wannan kiwon zamanin ba amma a fara bude mana gireji zab namu ne. In ana wani karya ko kuma reni wai ana ce wai jeji ya masu. Ina san biza yake biza ba jeji bane. Dajin birnin Gwari ba jeji bane. daji rijana ba jeji ba ne. Kenan akai ku wuraren? Eh in an gaje mana shi an bamu an tabbatar na Fulani ne a tura mu za mu je mu zauna. Aminatu Sa'idu Nase da ke zama shugaban kungiyar matan Fulani a jihar Taraba ta bayyana goyon bayanta da shirin. Gwamnati ta karfafa ma maganar ruga din a ba kowane Fulani ruga ya zo ya zanna ya yi modern grazing domin na kan tuna lokacin da muke yara iyayenmu mata suna sai da nono din nono yana da farashi ya fi petrol domin yanzu lita na nono 250 ne kuma muna sayan lita na fetur 200 to muddin kuma kana sayar da wannan zaka iya samu abin da zaka ci kullu yau yaumi ba wai sai ka sayar da saniyar ba ko saniya guda biyar sun ishe ka domin za ka iya in ka samu abinci ka shiyar da su ka samu eh, magani to wallahi tallahi ya isar maka guda ɗaya mai zai ishe ka kuma za a iya yi kamfani sai a haɗa kai wato haɗaka to wannan duk zai shiyar da mutane gaba. A bangare guda kuwa Abdullahi Ali daga jihar Kogi ya ce akwai matsala. To gaskiya akwai inda zai kawo matsala da dama. maganan keɓe wuri kace za ka tsare bafulatanin ɗaya yana da shanu dubu sai ka haɗa mu mutum wajen ɗari dabbobin nan sun fi ƙarfin a tsare su saboda me ba mu da irin wannan aƙida da kuma kyawun amma sai a koya masu tuku a fara ma wasu su gani sai kuma wannan na bayan su ɗauka to in allah da ba zai kawo rudani ba ake ciki kuma hukumar da ke kula da yankunan da aka gina madatsun ruwa da ke bada wutar lantarki a Najeriya ta yi yunkuro don duba matsalolin da mazauna yankunan ke fuskanta da zummar magance su. Shugaban hukumar Abubakar Sadiq Yalwa ya ce jihohi shida ne da suka hada da Neja, Kebbi, Kogi, Kwara, Plateau da Benue za su ci gajiyar shirin. makasudin kafa wannan hukuma shine saboda saurare da magance koke-koke da al'ummomin da ke makwabtaka da gulabe da madatsan ruwa waɗanda ruwan ake amfani da su domin ba da hasken lantarki zaki ga tun lokacin da aka yi kanji dam 1958 a jihar Niger kenan a jihar Niger mm. ake samun matsaloli daga makwabtan wa'annan damdin wasu al'ummomin ma gaba ɗaya garuruwa ne aka ɗaga mm. kamar ƙasar yawuri gaba ɗaya fiye da kashi saba'in nata na da suka tashi daga inda suke aka dawo da su tudu mm. saboda wannan ruwan da aka ƙara faɗaɗawa haka kuma a jihar plateau za ki ga cewa akwai damdam ƙanana-ƙanana da aka yi tun 1920 to amma makwabta al'ummomi da ke makwabtaka da wa'annan gulaben ba su da wani abin da za su nuna da aka yi musu da zai sa su ci buriyan wa'annan. wurare da aka yi da al'umma ke amfana da shi to shine makasudin kafa wannan ma'aikata to akwai abin da na lura da shi musamman inda nake a nan jihar plateau wajen kura falls inda wurin ne wato wannan kusan za a ce wannan hukuma ta ku za ta yi aiki ana samun matsalan tsaro sannan kuma na zauna a niger musamman wajen munya karamar hukumar munya wanda su ma daga mutane daga can kwari aka mai da su tudu wanda har yanzu da nake magana da kai dinnan akwai matsalolin tsaro sosai a waɗannan wurare za ku fuskanci wato batun matsalolin tsaron nan domin a magance ka tabbasa jiya yana ɗaya daga cikin matsalolin da muka tattauna da mai alfarma gwangon na jos hmm. wanda yake muyi magana wannan kura falls community kuma akwai shiri dama akwai shiri da gwamnatin tarayya ta yi na kai command guda na 'yan sandan mobile a wurin wanda yake ya jawo hankalinmu akan wannan bukatan gaggauta wannan kuma mu yana cikin abin da za mu fuskanta da zaran mun koma abuja insha Allah hmm. ah, sannan su ma mun yi su ma mun lura da wannan issue na security challenge nasu hmm. su ma za mu za mu tuntuɓi hukuma a samu irin da san mobile force a sa a gurin muna da shiri kyakkyawa na ingejin matasa wanda yake idan matasan wuraren nan suna samun abin da suke yi suna ɗaukar lalurorin kansu ba za su ma bari wani outsider wani daga wani guri ya zo ya kawo musu rashin zaman lafiya a wuraren su ba mm. to a cikin shirin da muke shi muke zagaye muna sauraron menene matsalolin wa'annan wurare da matasan su especially matasa especially mata hmm. muna son mu tabbatar da cewa sun gaji gajiya wannan shiri din sun amfana da shi dole al'ummomin da ke zaune wuraren nan da suke walolin nan da suke samun abubuwan da ya kamata a ce sun samu ba su kai gare shi ba hmm. eh ba su samu ba to su kuma su amfana hmm. banda wayannan gudunmuwa da gidajen wuta din za su rinka bayarwa na kashi goma na duk abin da suka samu to ya kasance ce eh, wutan da ma za su biya to a musu a sa musu wani tallafi a ciki. Mm, samu rangwame. Eh, samu rangwame. Kowane hali waɗanda aka tada su daga matsugunansu saboda gina madatsun ruwan ke ciki. Honorable Yakwai Obed Kango tsohon shugaban karamar hukumar Munye ne a jihar Neja. Duk lokacin da mutum na zaman wurin shi ya saba da gwanakin noma sosai gashi kuma ruwa ya cinye wurin gaba daya. Tunda an dasa ruwa can daga kasa sai ruwan na tasowa ta sama gaba daya sai ya zama dam. Da aka yi nan su an kai su sababbin wurare wanda ba su da gonaki ba su da komai daya kenan sannan alkawuran da aka yi na cewa za a yi musu sababbin settlement mazaunai da sauransu sai abin bai kasance haka ba har yau yau magana da nake da ke yanzu har yau ana magana compensation kin ga akwai har yanzu ba biya su diya yawanci garukan da aka kai su za ki ga babu abu ababen moriyan rayuwa babu asibitoci na gwamnati yau da ce wai akwai ko asibiti na general na wanda ko an kawo a garukan nan ga gune ga dangunu ga sarkin fawa ga sofin dangunu ma makure da sauransu sai dai wanda local government sun so sun gigi na eh, na dispensary makarantun fa babu ƙananan eh, hukumomi da shuroro da muyan da suke kokarin suna ba wa mutane su su kuma ina ina da yanzu ma gaba daya inda aka kai su ma tashi suke wa'annan yan bindigan gaba daya sun hana mutanen zama honorable yakwai obed kango tsohon shugaban karamar hukumar munyan a jihar neja zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. To da haka muka zo ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci da aka kamo tashar gidan rediyon mu da Amurka domin sauraron shirin takaitattun labaran wasanni. Da farko dai za ku ji cewa sharan dan kwallon duniya wato Kim Pele ya jinjina wa dan kwallon kasar Portugal Cristiano Ronaldo sabili da kafa tarihi a fannin zurara kwallo a raga da ya shafi na yawan Pele. Ronaldo dan shekaru 35 ya kafa wannan tarihi ne a ranar Lahadin da ya gabata. a bayan da ya jefa kwallaye guda uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta cagliari da ya sa ya tsara kimfele da yawan kwallaye guda uku wato kenan pele na da yawan kwallaye guda 697 a yayin da shi kuma ronaldo yana da kwallaye 770 cecip har ila yau dai wani batun kan kafa tarihi a fannin harkar kwallo inda shugaban hukumar kwallon kafar najeriya amaju phoenix ya lashe zaben kujerar wakili a hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa wanda hakan ya nuna cewa 'yan najeriya guda uku kenan suke hawa kan kujerar da suka hada da marigayi etombo orok oyo da amos adamu phoenix ya samu nasarar kan walter inyami landu dan kasar malawi a taron majalisar cap na 43 da aka gudanar a birnin rabat ta kasar morocco domin sanin tasirin da zai haifar wa kasar najeriya na tuntubi tsohon sakataren hukumar kwallon kafar najeriya alhaji sani ahmed toro kusan shi ne dan najeriya na uku da ya samu wannan matsayi kuma in ya kwantar da hankalinsa tun da allah ya taimake shi shi shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya yana tare da shi ya kwantar da hankalinsa zai kawo abubuwa da yawa wa afirka mutum ba ma najeriya ba ah, don abubuwa ne yanzu matasa sun taso mu suna bukatan a taimaka musu wajen duk akademi akademi din nan da kuma irin maganan ah, kocin wasanni na manya-manyan wasanni inda ya kwantar da hankalinsa za a samu kuɗi na musamman wanda za su taho afirka kuma ita zo najeriya yanzu kuma zan karkare shirin ne da sakamakon fafatawa da kungiyoyin kwallon kafa ta kasar ingila suka yi na karo 28 inda liverpool ta yi nasara kan wolves da ce daya mai ban haushi sai manchester united ta sami nasara kan west ham da ce daya da nema a yayin da arsenal ta doke tottenham da ce biyu da daya sai kuma leicester city ta yi cin kacawa sheffield da ci biyar babu ko daya wasan southampton da britain an tashi ne britain na da kwallaye biyu ita kuma southampton na da kwallo daya sai kuma wanda aka fafata tsakanin fulham da man city a nan dai city din ce ta yi nasara da kwallaye uku babu ko daya sai kuma everton da burnley burnley ce ta yi nasara da kwallaye biyu ita kuma everton na da kwallo guda sai crystal palace ta doke west brom da ci daya da nema chelsea da leeds sun tashi ba ci a tsakaninsu a yayin da newcastle da aston villa suka yi kunnen doki da wannan kuma nake cewa mu haɗu a wani makon da yardan allah abdulhamid muhammad da amurka daga bauchi a nigeria a daidai wannan lokacin muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya mai da martani kan wasu kalaman shugaban Amurka Joe Biden da a ciki ya bayyana shugaban na Rasha da mai kisan kai inda shi kuma Putin ya ce ai mai hali shi ya san mai hali. Biden ya yi kalamin ne yayin wata hira da wani George Stephanopoulos na gidan talabijin ɗin ABC wadda aka yada jiya Laraba. A hirar Stephanopoulos ya tambayi shugaba Biden ko yana ganin Putin mai kisan kai ne? inda Biden ya ansa da cewa a haka nake gani. Da yake magana daga can birnin Moscow da manema labarai, Putin ya jaddada cewa karin maganar nan mai cewa mai hali shi san mai hali ya fi wuce zancen yara akwai ma'ana ciki mai zurfi a lamiranci a cewar shugaban na Rasha. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahoton. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sautin shirin, Daniel Brown. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace